بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi safiya kuma ta 28 ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 26 ga watan biyu shekara ta 2017 miladiya a darasin da muke gabatarwa a wannan littafi mai albarka littafin muwaffa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi muna cikin kitabu ƙasar salati fi safar kitabu salati fi safar kundi ne da yake magana akan abin da ya shafi ƙasaro ƙasarin sallah a halin tafiya kuma ƙarƙashin wannan kundi akwai babi babi babi da malik ibn anas ya kawo za mu tashi a babi na 21 ne a darasinmu na 90 a cikin wannan littafi mai albarka wannan babi na 21 malik ibn anas ya ware shi ne su da guda domin ya yi bayanin yadda ake riskar sallah ya ce babu ma ya man ja'a wal imamu rake babin da zai yi bayanin ma ya fa'alu abin da zai aikata wa zai aikata man ja'a duk wanda ya zo wal imamu rake a lokacin liman ya yi ruku'i shi ya zai yi kun gane magana ta da kyau ko idan liman ya yi ruku'i ka shigo masallaci abin da ya fi zama daidai shi ne ka je ka hau kan sahu ka fuskanci alƙibala sai kai bar harama ka ce Allahu akbar kuna jina da kyau ko haka ake bukata kuma wannan shi ya fi zama daidai da wani ya shigo tsakanin shi da sahu sahu ɗaya ne sai ikabara sannan sai taka yana ruku'i ya ke ga saho na gaba ana yi ko ba a yi wani daga kofa yake yi ya ga su ire-iren waɗannan su ne malik ya ce ma ya fi'alu abin da zai aikata man ja'a wal imamu rake duk wanda ya zo liman ya yi ruku'i ya zai yi قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي امامه سهل عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف قال إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة shine mawallafin wannan littafi mai albarka littafin muwatta kuma bayan ya wallafa littafin ɗalibai daga sassan duniya sun je domin karanta wannan littafi a wurinsa to duk wanda ya karanta littafin muwaffa a gaban malik ibn anas sai a kira karatun shi da sunan riwaya sai a kira karatunsa da sunan riwaya saboda haka da aka ce muwaffa sai aka ce riwayatu yahya ibn yahya al-laifi ana nufin muwaffa wanda yahya ibn yahya al-laifi ya karanta a gaban malik ibn anas riwayatu ma'an ibn isa ana nufin riwayar da ma'an ya karanta a gaban malik ibn anas riwayatul qanabi riwayatu abdullahi ibn bukair riwayatu abun an-nisaburi da sauransu tun da ga ce riwayatu kaza ana nufin wanda wannan din ya karanta a gaban malamin sa na sama kai tsaye mana riwayatu yahya ibn yahya al-laythi muwatta riwayar kofin da yahya ibn yahya al-laythi ya karanta a gaban malik ibn anas shi yasa kaga yace qala haddathani yahya an malik yace haddathani ubaidullah shi kuma ubaidullah shi kuma ya karanta muwattan ne a gaban yahya kaga mawallafin littafin malik wanda daga cikin waɗanda suka karanta a gaban malik kai tsaye akwai yahya riwaya kenan daga cikin waɗanda suka karanta a gaban yahya akwai ubaidullah to wanda ya karanta a gaban malik kai tsaye sai a ce riwaya wanda ya karanta a gaban wanda ya karanta gaban malik sai a ce ɗariƙa kun gane ko Muwafa tasnifu malik wallafar malik riwayatu yahya riwayar da yahya ya karanta a gaban malik ibn anas Ɗariƙatu ubaidullah ibn yahya al-laifi kuma hanyar wanda muwafan wanda ubaidullah ya karanta a gaban yahya domin akwai wanda ya karanta a gaban eh, yahaya shi ubaidullah yana cikin wanda suka karanta a gaban yahaya ibn yahaya al-laifi kamar su eh, muhammad ibn wadah duk suna cikin wanda suka karanta muwatta din a gaban yahaya ibn yahaya al a karatu na magabata fa kididdigewa ake yi kididdigewa ake yi waɗanda suka karanta muwatta a gaban malik su ka zani sannan su ma da suka je wuraren suke karantarwa waɗanda suka yi fice a wurin karatunsu su kaza ne ina fata mun fahimci waɗanda su ma waɗanda suka karanta a gaban su ma su kaza ne domin kada wani ya karanta su a karanta da shi sau ɗaya sau biyu ya ce ai shi ma ya karanta a gaban wani ko kuma ya ji ana cewa wani ya karanta mawata gaban wani wani ya karanta mawata gaban wani shi ma ya ce ai ya karanta so ba a ƙarya karatu ina fata mun fahimci wannan da ke ko ba a ƙaryar karatu ba a ƙaryar karatu ana bai ma karatu haƙƙin su sai shi ubaidullah wanda ya karanta mota a gaban yahaya sai ya ce haddasani yahaya yahya ibn yahaya allafi ya karanta da ni wannan shi ubaidullah ya rasu ya karanta takwas shi kuma ɗin din yace yahaya shi kuma yahaya ibn yahaya ibu ne yahaya ibu ibn kasirin allafi almasmudi. al-andalusi ya rasu shekara ta 234 an malik daga malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra ya rasu shekara ta 179 an ibn shihab daga malamin malik shi ne ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasu shekara ta 124 da biyar shekara ta 125 waɗansu kuma su ce shekara ta 124 rasuwar ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri wasu ce 124 wasu ce 125 na ga wani lokaci irin wannan sabanin za a ga yakan zo ko a ƙarshen shekara ne kun gane ko idan mutum ya rasu cikin muharram ko safar sau ne ya ce ya rasu cikin shekarar ta wuce in bai rike lissafi ba ko kuma ya rasu a zalƙada a zalhajji sai wani ya ce ya rasu a sabuwar shekara za ka ire-iren ire-iren waɗannan abubuwa din wallahu a'lam an abi umama daga abu umama wai abu umama ibn sahal ibn hanif abu umama ibn sahal ibn hanif to ku lura da kyau abu umama an abi umama alkunya ce baban umama ibn sahal baban umama dan sahal sahal dan hanif har yanzu babu sunan shi kenan saboda ana an jingina shi shi baban umama ne nan kuma dan sahal ne har yanzu ne shi bai fito ba kenan sai suka ce sunan shi ne as'ad sunan shi as'ad wasu ce as'ad wasu kuma su ce sa'ad kulwar da kyau as'ad daban sa'ad daban su'ad daban sa'id daban su'ad sunan mace ce aka ce su'ad mace hazihi su'ad wannan ita ce su'ad amma sa'ad sunan namiji sa'ad ibn abi waqqas kullur da ke ko sa'id to wani lokacin sai ya ga mutum ya kasa bambanci tsakanin sa'id da sa'ad kowanne suna ne mai zaman kansa kaga sa'idun wa sa'adun wa ibn aufin wa talhatun wa amir fihirin wa sughairu al-mumaddahun annahu qala shi abi umama sahal ibn sahal ibn hunayf ma'ana as'ad kenan ko sa'ad wanda ya rasu ya ta 100 cicif annahu qal ya ce dakhala zaid ibn sabit al-masri zaid ibn sabit afradukum zaid kenan ko zaid ibn sabit masana al-qur'ani mai girma ya shiga masallaci fa wajada an-nasa ruku'a sai ya samu mutane duk sun yi ruku'i zaid ibn sabit yana cikin marubuta wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga sahabi ne kenan yana cikin marubuta wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hisa ma Abubakar Siddiq ya sanya shi ya zama shugaban kwamitin da zai tattara alqur'ani mai girma baki daya a rubuta shi a littafi guda sai ya samu mutane sun yi rukuyi nan fa waje da nas sai ya samu mutane su waye kenan sahabbai kenan tunda shi ma sahabi ne yana shiga masallaci sai ya samu sahabbai sun yi ruku'i faraka'a sai ya yi ruku'insa kafin ya kai ga sahu thumma dabba sannan sai ya dan taka hatta wasala hatta wasala safa har ya kai ga ya hau sahu Kullum da ke ko kenan idan mutum yana shiga masallaci saura sahu ɗaya ko biyu haka in ya kabbara ya dan taka haka yayi amma in ya mai da shi jiki kuma Eh, in ya mai da hakan ya zama mai jiki kullum haka yake yi Dan ba suna ba ne kullum da ke ku yana nuna mana tun da sahabi ya aikata hakan yana nuna ya halatta yana nuna ya halatta kada mutum ya mai da shi aikinsa alawa haddasa ne an malikin annawa balazo anna abdullahi bin mas'udin radiyallahu an kane dibbu raki'a haddasa ne an malikin hakan nan imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan ko kuma ya karantar da ni wannan riwaya da ira ga malik in ji ubaidullah ibn yahya allaisi annahu shi malik kenan balaghahu bayani ya zo masa anna abdullahi ibn mas'ud lalle abdullahi dan mas'ud masana alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake son ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar falyaqra bi qira'ati ibn ummi abd ya karanta da karatun ibn ummi abd shi abdullahi ibn mas'ud duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar da shi to ya karanta da karatun abdullahi bin mas'ud masanin qur'ani ne shi ya sa ma bayan wafatin manzan Allah sallallahu ala'uwa sai ya koma iraki sai ya buɗe makaranta a iraki shi ne mai karantar da su so duk waɗanda suka fito daga iraki a lokacin nan su abu hanifa tabi'ai da tabi'ai da tabi'u tabi'u duk almajiran abdullahi bin mas'ud ne Allah ta'ala ya ƙara musu ɗaukaka ban kiyaye ba darasi na gaba zai zan sha abdullahi bin mas'udin kane dibura ki ya kasance yakan taka ɗaya biyu yana ruku'i yakan taka ɗaya biyu yana su haka malik ibn anas ya kawo ayyukan waɗannan sahabbai ne domin ya nuna mana cewar ya halatta idan ka shiga masallaci kullum da kyau ko baka kai ga hada sahu ba ina fata mun fahimci wannan da kyau kaga wani kai sahun da ake sallar kanshi shi ka samu sai ka kabbara da ka kabbara sai kuma kake so ka hada da da sahun taku ɗaya ko biyu sai ka dan mika ka mika yayi ko kuma ma a'a ba sahun bane sahu ya tsaya a sahu na biyu ne kai kuma da ka shigo sai kai kabbara a sahu na hudu da kai kabbara harama a sahu na hudu sai ka je ruku'i da ka je da aka taso daga garku sai ka taka ɗaya biyu sai ka ga sahu mai hukuncin haka ya halatta wannan shi ne maganar ya halatta kun fahimci wannan da kyau amma kada ya zame mishi jiki sauraka sai a kiyaye قال رحمه الله باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم imamu malik ibn anas a babi na 22 cikin kitabu qasar sala yace babu ma jaa fi salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo zai yi bayani akan abin da ya shafi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babban magana kenan babu ma jaa fi salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo zai yi bayani akan salati dangane da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anas sai yace ma ja fi sala salati ga manzon Allah sallam bai ce a sallah ko a wajen sallah ba kun fahimci magana ta da ke ko bai ce a sallah ko a wajen dan babu ma ja fi salati dangane da yin salati alan nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik ibn anas bai ce a cikin sallah ko a wajen sallah ba ina fata mun gano wannan da kyau to kenan tun da yanzu muna magana ne kan sallah abu na farko shine salati din a cikin sallah duk da ba a kora salati a wajen sallah kun fahimci magana ta da kyau kenan ko sannan kuma sai ya kawo shi alal itlaq in muka kallace shi alal itlaq abubuwan da ke ciki idan sun yi la'akari ne kan lafuzan salati din sai zama na lafuzan salati ake karantar da mu a sallah ko a wajen sallah kullum da ke ko shi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin afdalul min afdalul qurbat yana cikin manya-manyan ayyuka na ibada da ake neman kusanci ga Allah ce salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin manya-manyan ayyuka da mutum yake neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ƙaramin al'amari ba ne domin da Allah ta'ala ya tashi shar'anta salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bi wani usulubi da bai bi shi ga sauran ayyuka ba ayyuka da yawa Allah ta'ala bai bi wannan tsarin ba wurin shar'anta su kamar yadda ya bi wurin shar'anta salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya bude shi ne da cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi inna Allaha inna harfin nasli wa tawkid lalle Allah lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala wa mala'ikatahu da mala'ikun Allah kaga mala'ikatahu jam'i ne kuma aka idafa shi zuwa ga ma'arifa idafa shi zuwa ga ma'arifa shine ha'u damir ya um yana gama dukkan mala'ikun Allah Allah da mala'ikunsa ba a ce mala'ikun sama kadai ko mala'ikun ƙasa kadai ba Allah da mala'ikunsa yusalluna ala nabi suna yin salati ga manzan Allah ga wannan annabi ku lura ba sun yi ba suna yi ne fili ne mudari'i ku lura da kyau ko suna yi ne present continuing abin nan ne suna yi ne inna Allah mala'ikatu yusalluna ala nabi lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo inna allaha ya kawo mala'ikatahu sai ce na alal nabi sannan sai ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa wa taslima ya ku dukkan waɗanda suka yi imani ku yi salati a gare shi Haga wannan Allah ta'ala ya gabatar da cewar yana yi mala'ikunsa suna yi sannan ya ku waɗanda suka imani ku yi kun fahimci wannan wannan usulubi na shar'anta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo a waɗansu ayyuka na ibada da Allah ta'ala ya shar'anta ba ba ana nufin Allah ta'ala abin nan salati ga sallam ya fi waɗannan ayyuka bane amma kowanne tsarin da aka bi wurin shar'anta shi ya sha bamban da na wani kaga azumi ta ka ya ayi inna abin nan ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sai aka nuna cewa azumi kafin mu an wajabta ma waɗansu saboda haka sai aka kawo kucin kucin shi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce lalle shi da mala'ikunsa suna yi saboda haka ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima daga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba karamin al'amari bane yana cikin manya-manyan ayyuka na ibada da mutum yake yin su domin ya samu kusanci ga Allah maɗaukin sarki shi ya sa ma kake ganin malamai ba su yi ƙasa a gwiwa ba wurin bayani na salati ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tun lokacin saukar ayar har zuwa Allah ta'ala ya naɗa ƙasarsa ana bayani kan abin da ya shafi salati kulura ana bayani kan abin da ya shafi sala shi salata yi da mata bata ce ne to amma ya yake me darajarsa me faɗinsa me fa'idarsa ina ake yin shi ina ne ba a yin shi ina wasu falala ike da ita da sauransu ina fata mafahimci mafahimci maganar kaga za mu karanta hadisa sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza idan ko da mun ce tun saukar ayat tun zamanin sahabbai ake magana kan abin da ya shafi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana ka abin da shafi salati gare shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ibnu qayyim babban dalibi ne na shaykhul islam ibnu taymiya babban dalibin sa ne yana da littafi mai zaman kansa jila'ul afham jila'u al-afham fi fadli salati was salami ala khairil anam kun ga littafin jila'ul afham fi fadli salati wa salami ala anam littafi ne su da guda ibn qayyim ya rubuta domin yayi bayani akan abin da ya shafi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi kuma ibn qayyim babban dalibi ne na shekul islam ibn taymiya ina fata mun fahimci wannan da kyau daga ciki shi ibn qayyim din anan ya kawo hadisai ya kawo sahabbai sahabbai 44 da suka ruwaito salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabin yana da hadisi ɗaya ne wani sahabin yana da hadisi hudu wani biyar wani sama da haka wani ƙasa da haka haka yanzu kenan ba za ka ci akwai ruwayar salati ga sallama arba'in da hudu ba eh saboda saboda wani sahabin yana da ruwayar sama da ɗaya suna fatan kun maganata sannan bayan ya kawo waɗannan ruwayoyi na salati ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abin da ya shafi falalarsa da lafazinsa da kaza da alfafin bayan da ya kawo sai da ya kawo kuma lafuzansu sannan kuma sai ya kawo almarasil wal waɗansu batutuwa da suka shafi salati ga annabi sallama da bayaninsu ya tsaya ga sahabbai bai kai zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba shi kuma a wannan ya kawo nau'i talatin riwaya talatin ya kawo in ka hada da arba'in da hudu saba'in da da kenan saba'in da hudu kenan to haka ya kawo su kan abin da ya shafi salati ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kawo fa'idoji masu tarin yawa akan abin da ya shafi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida aƙalla ya kawo guda 40 a cikin wannan littafi daga cikin fa'idojin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na farko fa'ida ta farko intisalu amrillah yanzu in kai salati ga manzon Allah sallama kayi riko da umarnin Allah kayi abin da Allah ya ce dan yace ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kayi yana kuma cikin manyan-manyan ayyuka na ibada Allah ya ce ka yi ka yi wannan ba fa'ida ba ce abu na biyu muwafaƙatu subhanahu fi salatu alai ka yi daidai da Allah subhanahu wa ta'ala ta ɓangaren ya yi salati ga annabi ka yi salati ga annabi inna Allah wa mala'ikatu salluna ala nabi Allah da manzo suna salati kai ma ka yi salati na fata mun fahimci jumlar da shi ya magana sai ce kuma ka yi daidai da mala'iku ma'ana mala'iku sun yi salati ga annabi kai ma ka yi salati ga annabi ka yi riko da umarnin Allah ka yi abin da Allah ya yi salati ga annabi kai ma ka yi salati ga annabi mala'iku sun yi salati ga annabi kai ma ka yi salati ga annabi sallallahu ta'ala da sallama ya ce samun salati goma ga dukkan wanda iman manzo Allah sallama salati daya fa'ida ta nawa kenan ta hudu fa'ida ta hudu kenan fa'ida ta farko kayi abinda Allah ya yi abin nan kayi riko da umarnin Allah fa'ida ta biyu kayi abinda Allah ya yi salati kai salati fa'ida ta uku kayi abinda mala'iku suka yi fa'ida ta hudu ka sami abin nan salati goma daga Allah subhanahu wata'ala a lokacin da kaima a sallam salati daya don duk wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati daya to Allah zai mishi goma an daga darajarka daraja goma an rubuta wa mutane kyawawan ayyuka goma an share mishi munanan ayyuka goma bakwai kenan ana fatan za a karɓi addu'a shi da ya idan ya fara gabatar da salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi duk mutumin da ya gabatar da salati ga annabi sallama sannan sai ya biyo salatin da addu'a shi to za ka ana fatan ka tsawon abu ya kasa wani shi kawai in ya gama ya Allah kaza kaza kaza wannan yayi gaggawa sai ya fara gabatar da salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yin hakan dalili ne na samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi Sallama. yin haka dalili ne na samun gafarar zunubai no kenan goma yin hakan dalili ne na mutum na Allah ta'ala ya ɗauki nauyin mutum in wani abu ya samu tashin hankali wani abu ya maka ya suka ya yawaita salati ga nan sallan sai Allah ya dauki nan dama shi ke dauka nauyin kowa amma yanzu ya samu kulawa ta Allah ta'ala ta musamman saboda salati da yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan sababi ne kuma na mutum ya samu kusanci ga Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama yana salati ga nan sallama yana tsayawa matsayin sadaka ga wanda yake cikin wani hali kun lura da kyau ko an buɗe kofar sadaka wannan ya kawo miliyan ɗari wannan ya kawo dala miliyan ɗari wannan ya kawo euro kaza wannan ya ba da gidajen shi wannan ya ba da motocinsa wannan ya ce filin shi na wuri kaza a je a yi kaza shi kuma ba shi da ko ba ba shi da abin da zai bayar sai ya salati ga manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya cike mai matsayin wancan guri sababi ne na mutum ya samu biyan bukatarsa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sababi ne na mutum ya samu biyan bukatarsa haka ibn qayyim ya jero su na ɗaya na biyu na uku har ya kai zuwa ga arba'in ina mata mun fahimci wannan da kyau sannan ya dinga koro bayanai ta abin da ya shafi wurare wurare da ake na musamman da ake salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka lura da kyau <clears throat> akwai shi alal itlaq yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna jina da ke ko to kuma akwai wurare na musamman da shari'a ta ware da aka fi ba su fifiko da aka fi ba su fifiko akan salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko dai fifikon har ya kai yin salati ga manzon Allah a wannan wurin wajibi ne ko kuma ya zama mustahabbi ne ina fata mun fahimci kun fahimci magana ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin su a ko da yaushe ana yin su a ko ina in banda bayi kun lura da ke ko in banda bayi in banda bola wurare dai wurare na kazanta to kaga wannan alali salat kenan zaka yi a ko da yaushe to sannan sai shari'a kuma ta ware wasu lokuta na musamman da yin salati a waɗannan lokutan ko a waɗannan wuraren sun ɗara yin salati ga manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama a wasu wuraren ta ɓangaren ɗarawa ko ma yin salati a wurin ko a lokacin ya zama wajibi kamar yin salati a sallah kullum da ke ko kamar yin salati a sallah shi sa za ga ake cewa a tahiya ta biyu ko a tahiyar ƙarshe ke. in mutum ya kammala tahiyya ba zai in yi ce a tahiyatu lillah azzakiyatu lillah tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kaga sai mutum yayi salati ga annabi sallallahu ta'ala wasallam sai yayi sallama bai ce allahumma salli ala muhammadin wa sallim bai salati ga manzo Allah ba sallar shi yi ko ba ta yi ba wasu malamai suka ce bata yi ba ba mu gana da ku ba mai shimawu ya kawo nassun salati mai iziya ya kawo nassun salati tsoron ana ne sai mutum bai yi ba haka yanzu yanzu daga cikin wuraren da ake yi wa manzu Allah salati akwai ina sallah ɗaya kenan shin yin salati a wannan wurin wajibi ne ko ba wajibi ne malamai sun ƙara mu juna sani akan haka kaga kenan wuri ne mai karfi kenan to haka ibn qayyim ya kawo wurare da yake ake yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma dalilan su yace al-mawqin al-awwal wuri na farko fi salati fi akhir tashahhud shikenan a cikin sallah a ƙarshen tahiyya shine wuri na farko da ake yin salati ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kawo wannan ne a babi na uku yace albabu salif fi mawaqin salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam allati yata'akkadu talabuha imma wujuban wa imma istihbaban muakkada yace babi na uku zai yi bayani akan wurare da ake yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama salati kuma yin salati a wuraren yana da ƙarfi an buƙaci buƙatar da aka yi na aiwa manzo Allah sallallahu salati a wurin buƙatar tana da ƙarfi dan har ta kai ko ya zama wajibi ko kuma ya zama mustahabbi amma mustahabbi mai ƙarfi wuri na farko fi salati fi akhir tashahhud a salla a ƙasan tahiyya sai ya koro bayani al ijma'u ala mashru'iyyatiha ijma'in malami akan an shar'anta yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah wal ikhtilafu fi wujubiha da kuma yadda malamai sai kara ma juna sani akan wajibi ne ko ba wajibi bane alqaulul awwal haka ya koro dalili da sauransu sai ce wuri na biyu daga cikin wuraren da ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi salati fi tashahhud awwal a tahiyya farko shi ma sai ya koro magana akai al salis wuri na uku akhirul qunut karshen al karshen al wuri na hudu sallar jana'iza bayan kabbara ta biyu kasan sallar jana'iza ana kabar bari nawa hudu idan ka yi kabbara farko ka ce allahu akbar sai ga karanto fatiha kun da ke ko idan ka yi kabbara ta biyu liman ya ce allahu akbar sai kawo salati ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama idan ka yi kabbara ta uku ka ce allahu akbar sai ga salati ga mamaci Allahumma ghafir lahu warhamhu ko da iya nan ka tsaya Allahumma ghafir lahu warhamhu Allahumma ghafir lahu warhamhu idan ke yi kabbara ta hudu ka Allahu akbar sai ka addu'a ga sauran al'umma rayayyu da matattu Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina ko iya nan ka tsaya sai ka ta maimaitawa kun da ke ko to a wuri daga cikin wuri na uku da ake ma a nan sallama salati shine a sallar jana'iza bayan kabbara ta biyu wuri na hudu a wuri na hudu mun karanta wuri na farko a tahiyar karshe wuri na biyu tahiyar farko wuri na uku karshen alkanut wuri na hudu abin nan sallar jana'iza bayan kabbara ta biyu wuri na biyar a cikin hudubobi hudubar juma'a hudubar sallar idi hudubar sallar roƙon ruwa wuri na shida bayan mai kiran sallah ya idar da kiran sallah eh wuri na bakwai lokacin da mutum zai yi addu'a lokacin da za ka yi addu'a wuri na takwas lokacin da mutum zai shiga masallaci ko lokacin da zai fita bismillah wa salatu wa salamu wuri na tara lokacin da mutum zai hau dutsen safa da marwa wuri na goma lokacin da mutane suka taru aka taru da lokacin da za su rabu karku yadda karka yadda ku taru a zauna a tashi ba a yi salafi da ko kai ba kai manzu ala sallama salafi ba tashin da aka yi kamar an tashi da kamar duk mutane sun yi mushi ne a zauna wuri ba a tashi ba sai ga an za a yi karatu za a fara da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisun karatu in an kammala karatu za a rufe da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun bai ci magana ta da ke ko in dai an zauna kun yi mitin ne an yi fira ne ka zo ka samu an yi fira ana jira ne ka tsaya haka dan kai maka dan za ka tashi ka tabbata ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wuri na goma sha nawa sha ɗaya lokacin da aka ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai wuri na sha biyu lokacin da mutum ya kammala talbiya labbaika Allahumma labbaika wuri na sha uku lokacin da mutum zai taba alhajar aswad a ka'aba kenan wuri na sha hudu lokacin da mutum ya tsaya a gaban kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wuri na sha biyar lokacin da mutum ya fita zai tafi kasuwa ko kuma zai tafi wata gayyata da aka yi mai ko wata gayyata da aka yi mai ya fito zai tafi kasuwa ko zai tafi wata gayyata da aka yi mai da ya zuwa cin abinci ko walima ko kaza ko kaza wuri na sha shida in mutum ya tashi daga bacci ya juya ya juya ya tashi zai je ya zaga wani zai yi fitsari ko dai zai biya bukatarsa ya dawo ya ci gaba da bacci sai lati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuri na 17 lokacin da aka kammala saukar karatun alqur'ani mai girma ka kammala saukar ka ce min aljinnati wan nas wuri na 18 ranar juma'a wuri na 19 lokacin da aka tashi daga majalisi to haka ya kawo su wuri na 20 wuri na 21 wuri na 22 wuri na 23 har da ya kawo su wuri na 41 wuri na 41 wurare kamar yadda kuka ga mun lissafo su din wurare na kaza na kaza na kaza eh? wane na karshen a lokacin da ake kabar bare ranar idi kabar bare ranar idi da ake kowanne ya kawo ba sai ya yi bayaninsa ya kawo dalilai ya kawo maganganun malamai littafi ne su kuma da guda ya wallafa jila'ul afham fi fadlis salati was salami ala khairil anam ibnu qayyim babban dalibi yana cikin manya manyan dalibai ibnu ibnu taymiya me a'a ai ba muna tahririn su akwai ai ya ce akwai wuraren da yake wajibi akwai wuraren da yake mustahabi in mutane suka taru suka tashi ba su yi wa manzan sallallahu salati ba to kuma sun tashi akan mushe ne yanzu nan wajibi ne ko mustahabi ne ko ba ci mutum ya ci mushe ba dai aka ce ya dan yi turare da mushe ya saka kamar ya a je a zaman ai ku lura da kyau na karanta mana kanun abin ne matashi ya kawai na karanta ba mu shiga ciki mun ji abin da malamai suka faɗa ba kawai da ina faɗa mana mu ji kimar littafin abin da littafin ya kunsa ya kunshi tattaro ruwayoyi na salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fassara salatin harafi harafi da ya zo yana magana kan Allahumma salli ala ya ɗauki Allahumma ya shiga yana bayani a kanta kuma ibini taimiyyar nan ne shine waɗanda suke zagi wani makiyin annabi to yanzu ga aikin da ɗalibin shi ibini taimiyyar shi kuma shi ibini ƙayyim shi ne kuma ya rubuta littafi a masulul maslul lashatu mai rasul zararren takobi akan duk wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a ciki ya bayyana hukunci duk wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ibini taimiyyar kenan hukuncinsa kisa ne ko ya musulunta sai dai ko ya tuba sai dai tuban yi mishi amfani a lahira sai aka ce to kun ce ibnu taymiya baya san annabi kuma ga littafi da ya rubuta sai suka ce eh, ya rubuta ne kafin ya haɗu da Muhammad bin Abdul Wahhab shi kuma ibnu taymiya ya rubuta shekara ta 728 ibnu Muhammad bin Abdul Wahhab shekara ta 1200 ya rasu kuma isa kake ganin wafa yadda ake fada wani yaro su kaza wani yaro su kaza zai taimaka maka wurin to haka rayuwar take su ku rashi sa muka ce malamai ba su bushe ba suna bayani akan abin da ya shafi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu dai wannan littafin da aka rubuta ana samun shi a kasuwa ba lalle ne a samu wannan bugun a kasuwa ba kuma eh eh ana samun littafin a kasuwa littafin ana samu a kasuwa ko nan kasuwar mai na za a samu insha Allah ta'ala yana da muhimmanci ɗalibi ya samu ina faɗa mana karkare kasuwa ka ce wannan bugun kake nema bugun wannan kamfanin ka gabe yi tidin haka ba ka ce ba shi bane kun lura da kyau ko eh Eh, ya ce wanda ya siya dan siriri ne nashi wannan ya kai su biyar kaga dai sunan littafin jilawal afham fi fadl salatu wassalamu ala khair al anam tahqiq zaid bin ahmad an-nushairi wanda ya tahqiqin wannan kenan sannan wanda ya ishrafi akan tahqiqin wanda ya sa ido akan tahqiqin shine bakar bin abdullah abu zaid kenan ta hakikin da aka yi ma littafin shi ma kansa wani littafi ne ala rahimahullah babu ma a fi salati ala nabi sallallahu alaihi yahya an malik an abdullahi bin abi bin hazm an abihi an amr bin sulaim bin zurqi أنه فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إيه؟ قال حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي يا كانت تدني وانا دقى مالك ابن أنس إمام الأئمة an abdullahi bin abubakar daga abdullahi dan abubakar abubakar dan hasmi an abihi daga baban abdullahi wa kenan wai baban abdullahi abubakar bin hasmi barakallahu fiku an amr bin sulaimin zuraki daga amru dan sulaim az-zuraki amru dan sulaimin az-zuraki mun yi magana kan amru ko a darasin da ya gabata ya rasu gara ta 104 annahu qal shi wannan amr bin sulaim az ya ce akhbarani abu humayd as-sa'idi abu humayd as-sa'idi ya ban labari dan in inji amr ibn sulaim az ya ce abu humayd as-sa'idi ya ban labarin annahum su sahabbai domin abu humayd as-sa'idi sahabi ne shi kuma amr ibn sulaim as-surqi tabi'i ne saboda haka yace annahu su Habbai qalu sun ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa nusalli alai ya zami maka salati Allah ya ce mi maka salati ya zami maka an zo rige na ko ya zami maka salati wannan fa ita ce fara bagaddama tunda Allah ya ce a yi da ya ce a yi sai ya ce to ku yi yadda manzo ya yi shi za suka tambayi manzan Allah ya zami maka idan ta ɓangaren zunzurutun larabci ne larabcinsu su sahabbai ana kafa hujja da shi a larabci lura da ke ana kafa hujja da shi a larabci yasa za ka ga adabi akwai asarul sadar islam da kaza duk ana kafa hujja da larabcinsu a larabci domin a auna larabci ya yi ko bai yi ce to ai wane ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kun gane ko to amma abin ba a larabci ba ne shari'a ce al'asulu fil ibada a tawakuf asali a ibada za ka tsaya ne sai yadda aka ce maka kai shi sa sai ba su ɗauko larabcin su sun yi salatin ba suka ce ya rasulallah kaifa nusalli alaik ya zami maka salati faƙal sai ya ce ƙulu ku ce kaga usulubun talƙini usulub talƙin wannan shine usulubi na alaƙana wa mutum kamar yadda suratul an'am ta fice a kan shi kullum da ku shine usulub na qur'ani qul huwallahu ahad ka ce shine Allah shi kadai na rasulun ya tashi bada sai ya ce ka fahimci yana isawa ne ba ƙari ba rage sai yace ce qul huwallahu ahad kun gane ko kaga wannan shine usulu ulu ku ce ga yadda za ku ce Allahumma ya Allah ubangiji domin Allahu asali Allahumma suka ce ya Allahu ne ya Allahu to ya din ita ce aka mai da ita mimun mushaddada mimun mai daure a ƙarshe aka ce Allahumma yasa a larabci ba a cewa ya Allahumma domin ka ce ya Allahumma kamar ka ce ya ya Allahu ne in dai ban da wancan ce wa inni idza ma hadathul alamma aqulu ya allahumma ya allahumma haka dai suke magana amma dai a larabci ana cewa allahumma ne in ka ce allahumma ba za ka ce ya ba kuma saboda ya asalin shi ya allahu ne ya allahu to ya ɗan sai aka mai da ita mimu mushaddada allahumma ya allah ubangiji salli ala muhammad ka salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala an ce ka yi har yanzu kuma sai ka yi addu'a ga Allah ya yi ka yi Allahumma salli ya Allah ka yi salati san salati ga annabi ba karamin al'amari ba bane kewa ka yi salati ga Muhammad wa azwajihi ka yi salati ga matan Muhammad wa zurriyatihi ka yi salati ga zuriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala babban magana kenan kama sallaita kamar yadda yi salati ala ali ibrahima ga annabi ibrahim da mabiyansa wa barik ala ka yi albarka ga muhammad ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zurriyatihi da zuriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama barakta kamar yadda kai ƙarin albarka ala ala ali Ibrahim ga annabi ga iyalan annabi Ibrahim innaka lalle kai Allah hamidun abun godewa ne kai wanda ake godewa ne majidun wanda ake girmamawa ne kai Allah hamid ne hamid bi ma'ana mahmud wanda ake yabo ne kai Allah kai ake cewa alhamdulillah rabbil alamin shine hamid ana ya bashi lokacin walwala mutum ya samu walwala ya samu arziki ce alhamdulillah lokacin tsanani tsanani ya tsanani ya ce alhamdulillah alhamdulillah ala kulli shay innaka hamidun majid wannan hadisi yana dauke da fa'idoji masu tarin yawa abu na farko dai siga tsabtatacciya ta salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da babu wata siga da tafi wannan saboda me saboda sahabban almajiran manzo sallama su suka tambaye shi gaba da gaba ba a mafarki ba kun gane ko ba a mafarki ba ba kuma fatalwa ba yawa don duk wanda ya riga ya rasu ya koma ga Allah ya riga ya rasu wa haramun ala qaryatin ahlakanaha annahum la yarji'un mutum ya rasu ya rasu amma a cewa an ga wani a masallaci wannan fatalwa ce a ƙasa duk wanda ya san fatalwa an ga fatalwar an ga kurwar fatalwar shine yake magana so daga baya ci karama a cewa an ga wani ya fita a masallaci ya fita a rijiya wannan a duniya masankali ba karama ba ce domin fatalwa ce kun fahimci magana ta da ke ku so daga mu kiyaye sahabbai suka ce ya rasulallah ya zami sai ana salama ya ce ku ce ka ba ya za ku ce allahumma salli ala muhammadin sai aka ce allahumma salli ala muhammadin wa azwaji wa zurriyati kenan yanzu ana yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana yin salati ga wanda ba manzo Allah ba ko ko ana yin salati ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai a yi ga wanda ba shi ba taba'an taba'an bi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ana mai salati a matsayinsa na shi annabi sallallahu alaihi wasallam kun lura da kyau ko to amma matan annabi sallallahu alaihi wasallam da zuriyarsa ma'ana ahlul baiti ana musu salati ne domin ya bi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko go ana musu salati ne tsayayyen salati sai malamai suka ce ana yi ne taba'an yana bi ne na salatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da aka yi mishi sallallahu alaihi wa alihi wa azwajihi at-tayyibin at-tahirin ku duba malik ibn anas sai ya kawo hadisin azwaji wa zurriyatihi hadisin farko kullum shine hadisin farko da ya kawo a babi din domin kwata-kwata malik ibn anas baya ruwaya ba a ruwaya shi'a da sauransu kwata-kwata ba a lissafa su cikin ma waɗanda za a kula da isa shi ya kawo hadisin matan manzo sallama da zuriyar manzo Allah sallam duk ka samu waɗannan ruwayoyin cikin wannan littafin da muka ambata yace kamar sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai salati ga jama'ar annabi ibrahim idan aka ce ali ibrahim ko ali fulan ana nufin shi da jama'arsa kamar sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai salati ga iyalan annabi ibrahim ma'ana shi annabi ibrahim din da iyalansa kulwar da ke ko shi karan kansa da iyalansa wa barik ala muhammadin wa azwaji wa zurriyati kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid qala hadathani an malik an nu'aym bin abdullah al-mujmir an muhammad bin abdullah bin zaid annahu akhbarahu an abi mas'ud al-ansari annahu qala أتانا رسول الله صلى الله fi وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم haka na ku yake duka ko kuma wassalamu kama kada ulimtum ulimtum ko alimtum eh lamu din yana da shadda ko ba shadda wassalamu kama kada alimtum ko kama kada ulimtum wani hadisi na malik ibn anas daga malamin sa nu'aym bin abdullah bin mujmir daga muhammad dan abdullah dan zaid shi yake cewa akhbaru abi mas'ud al-ansari abu mas'ud al-ansari ya bashi labari abu mas'ud al-ansari ya bashi bayani annahu qala shi abu mas'ud al-ansari ya ce atana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin mu sallallahu alaihi wasallam atana ya zo wurinmu ataina mun je lura ko ataina mun je atana rasulullah ata fi madhi na maf'ulun bihi rasulu fa'il atana rasulullah nasallam ya zo wurinmu kai ai malam sahabbai sai daga sun wuce kuna zaune annabi sallallahu alaihi ya zo ya zauna kusa da ku ya za ka jifi rak sai ka ji ta yi tsit eh <laughs> arama sai a ji ta yi tsit ko <laughs> ina ya zo wurin mu fi majalisi sa'ad bin ubada muna majalisi na sa'ad bin ubada muna zaune sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin mu ya zauna faƙala lahu bashir bin sa'ad sai bashir ɗan sa'ad ya ce wa manzo Allah sallama amarana Allah an nusalli alai Allah ya umarce mu mu maka salati a ina ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ya umarce mu mu maka salati ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah fa kaifa nusalli alaik ya rasulullah ya zami maka salati don Allah mu don Allah a yi magana ta ilimi ta hankali ba magana ta rudu da ta da kura ba hadisan nan ba hadisan bukhari da musulun ne bayan malik ba bukhari da musulun da sauraito hadisan nan bukhari malik kaɗai da ya roto su amma ba isa da lili to bayan shi kuma malamai ta sun roto sana a ce maka wannan siga salati da maka karanta wa ba ta yi ba wai ba ta yi ba wai ga wata nan ta daban wanda shedan ya bude wa wani ido aljan ya bude ma mutum ido ba suna bude ma mutane ido ba duk wani ya san yayi ka je ka dubu duk masu harkar ruhane masu kaza kaza kaza kaza duk za ka sana suna eh, wasu surakatai da aljanu za su bude musu ido mutum ne yana daji aljan ya bude mishi ido daman tare suke juna istamta abu aguna bi ba'adu suna tare da juna ya bashi wani abu a kunshe sannan ya za ce mutane wai wannan wai ya haɗi da manzan sallam ya haɓa to alhaba haɓa haɓa in ka yi da wani ai sai a ce sakata an ka takalif hukunce hukunce shari'a sun faɗa a kanka saboda ne eh saboda yawwa saboda eh, ta zarsa kafa takalif kalifu anil imanu annabi sallam ya karanta duk littafai gashi nan a rubuce wani ya karantar da wani wani ya har zuwa ga manzon sallam sana a ce ga wani abu a kunshe haba haba do an haba mutum ya ba kanshi hakuri mana ya natsu ya yi karatu mana wai salatul fati ta fi waye ta fi haba do Allah haba haba mutum ya ji me ake faɗa mana ya ji me ake faɗa mana amma daman babbar babban makami da duk wani ɗan bid'a yake ɗauka wurin yaki da sunna shine ya katse ka daga karatu lura da ke wannan makamin ya fi kowanne makami dafi wannan makamin ya fi kowanne makami dafi kuma ka lura da kyau duk wani wanda yake da wata jama'a abu na farko zai hana su karatu abu na farko zai hana su karatu zai hana su karatu to in goya katse su daga karatu to shi ya katse su daga dukkan wani haske sai abin da ya faɗa musu Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi ba ce shi ya rasulullah ya zame maka salati fasa kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah sallama ishuru shi abu masauda al'asari yake cewa hatta tamannaina har sai da muka yi burin annahu lam yas'alhu cewa shi bashir bin sa'ad ma ina ma bai tambayi manzon Allah ba dan an tambaye shi mun ga yayi shiru sai da ina ma bai tambaye shi dan ba ma buƙatar a bakanta wa manzon wasallam ayi mai kaza ayi mai kaza sai sun maqal sai ya ce ulu ku ce sai malamai suka ce wannan shirin da yi wahayi aka yi mai shirin wahayi domin والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وحي أكمل to amma ya babu shi a cikin Qur'ani kullum da ke ko ai ba duk wahayi ne Qur'ani ba shi wahayin Qur'ani daban yake shi ma kuma wahayi ne amma wahayin shi daban yake wahayin hadisi daban yake amma kowanne su wahayi domin nassi ne na ƙur'ani in huwa illa wahayin yuha wahayin ƙur'ani da ake karanta ya ƙor'ani yake zuwa manzan Allah su suna ulumin ƙur'an daban yake na fata mafahimci wannan da ke ko saboda haka shirin da ya yi wahayi aka yi mishi wahayin wannan salatin wahayi na wannan salatin daga manzan Allah jibrilu rabbul izzati dhil jabaruti wal malaku ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad ya Allah ka yi salati ga iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu kun ga muna da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan muna da salati ga iyalan yanzu idan mun fassara al da matsayin iyalai kenan domin al tana zuwa da ma'anar iyalai tana zuwa da ma'anar mabiya kun lura da kyau alu tana zuwa da ma'anar iyalai tana zuwa da ma'anar mabiya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab kuma a ranar alkiyama za a ce ku shigar da mutanen fir'auna mafi tsananin azaba to nan da fir'aunan da mabiyansa ko kuma fir'auna da iyalansa eh mabiya domin ka ce iyalansa ai matar shi ba ta ciki kullum matar shi ba ta ciki kuma mata tana cikin iyalai amma ba ta cikin wannan saboda haka ya zama fir'auna da mabiyansa ka da abi ali fir'auna wallazina min qablihim ka da abi ali fir'auna kamar ɗabi'ar Allah ta'ala da yi da mutanen fir'auna kaga mutanen fir'auna ya nuna ba iyalan shi ba waɗanda suka bi shi shi yasa wani yake cewa alun nabiyyi hum atba'u millatihi alun nabi um atba'u millati min al-ajim was sudani wal arabi law aluhu uh, hum qarabatuhu salla al-musalli ala taghi abi lahab alun nabi in aka ce alun nabi hum atba'u millatihi sune waɗanda suka bi addinin manzon Allah sallallahu da duk waɗanda suke ajamawa ba larabawa ba was sudan da mutanen da suke bakaken fata wal arabi da mutanen da suke larabawa in dai sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam shine aluhu law kana aluhum atba'u min nan kum qarabatuhu inda alun nabi sune dangin sa kadai sallal musalli ada mai salati yayi salati ala tsagi abi lahab domin abu lahab dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab dangin sa ne kun bayyaci maganar ko Abu Lahab dangin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to an ka ce alihu abin nan wa ali Muhammad da iyalansa da danginsa kenan Abu Lahab ya shiga to da wa alihi da mabiyansa kaga in ka fassara da mabiyansa mabiyansa cikin zuriyarsa cikin danginsa sun shiga ciki mabiyansa cikin sauran al'umma sun shiga ciki ina fata mun fahimci Wani haka malamai suke ta abin nan so zai zama alihu iyalansa ko da ka ce iyalansa kana nufin musulman cikinsu kullum da ke ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad idan aka ce ali Muhammad ana nufin iyalansa suwaye kun san mun ce Ali. yana nufin iyalai da iyalai ko ko mabiya iyalai ko mabiya to in mun ɗauki fasara iyalai abin nan alihu sune iyalansa suwa iyalansa hum azwajuhu wa zurriyatuhu wa kullu muslimin min bani hashim hum azwajuhu ku ta yana faɗa hum azwajuhu wa zurriyatuhu wa kullu muslimin min bani hashim hum azwajuhu wa dhurriyyatuhu wa kullu muslimin min bani hashim ine azwajuhu matansa wa dhurriyyatuhu da zuriyarsa da duk wanda yake musulmi cikin banu hashim cikin ƴaƴan hashim su kuma ƴaƴan hashim su ne abdumanafin da wane da wane da wane lokaci ya ja da zami bayanin su kullum da ke ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allah kai salati ga annabi Muhammad da iyalan annabi Muhammad kun ga yanzu mun bayani ya tabbata ana yin salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ana yin salati ga iyalansa ko salati ga mabiyansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama kama sallaita kamar yadda kai salati ala ibrahim ga annabi ibrahim to yanzu anan kamar ya kenan ina ne ta ina kamanceceniyar take kai salati allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim kuma alhalin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi annabi Ibrahim domin manzo sallallahu shi ne afdalu khalqin lahi alal ijma kun gane magana ta da ke ko to ta ina ne take domin a larabci muna larabcin balaga muna da almushabbahu da almushabbahu bihi da adatu tashbihi da wajhu shabahi sune arkanu tashbihi guda hudu almushabbahu da almushabbahu bihi da adatu tashbihi da wajhu shabahi almushabbahu wanda ake kamantawa almushabbahu bihi wanda ake kamantawa da shi waɗannan kuma su ne tsarfawar tashbih ko tsarfar tashbih su ne manya-manyan jigogin tashbih guda biyu to tambayar ana ita ce Allah ke salati a yanzu ana kamanta yadda abin nan salati ga annan Muhammad da salati ga annabi Ibrahim kun lura da kyau ko to ya annabi sallallahu alaihi ya fi annabi Ibrahim ya fassara take sai suka ce a'a abin da ake nufi ya Allah kamar yadda kai wa annabi ibrahim salati kai wa manzo Allah sallama salati ba wai ana nufin gwargwadon yadda kai wa annabi ibrahim gwargwadon yadda za ka yi wa manzo Allah sallama salatin ba kun bayanci jumlar fasara ta daya fasara ta biyu suka ce gwargwadon yadda kai ma annabi ibrahim gwargwadon yadda za ka yi wa manzo Allah sallama salati fasara ta nawa kenan ta biyu fassara ta uku Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai salati ga annabi Muhammad jumla ta tsaya iyana wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim kuma kai salati ga iyalan annabi Muhammad kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim Sai eh? sai zamana an kamanta salati ga annabi Ibrahim ne da zuriyar annabi sallallahu ba da salatin da Allah ta'ala zai ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kullu da ke ku an fasarorin biyun farko sun fannin wa barik ala muhammadin ya Allah ka yi albarka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammad da iyala annabi muhammad ko da mabiya annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam har yanzu akwai iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh har yanzu akwai su wanda yake a inda ake ba ilimi mahimmanci ba shafa labari shuni mutum yake karantawa ba ba labarin tatsuniyar gizo da koki mutum zai bayar ya ce shi zuriyar ma'aiki ba ne zai kawo ne a rubuce kun fahimci wannan da ke ko kasan mutum ba zai miƙe kafa ya ce ai ya je dan fodiyo university sun sauko ya yi karatu ba kun tuna lokacin nan da muka je sokoto aka yi waye dinga ba da labarin ya je sokoto ya je sokoto daban ya je kuma dan fodi ya yi karatu daban kun lura da ke ko kaga za a ce mai ina certificate sai kawo certificate sai a ce ai ba mu ga sa hannun rijistara ba ba ga sa hannun wani ba ba a ga stamp ba eh mana nan kada ya ji ga ya ji abin kun fahimci mutum inda aka daure ma ake ba ilimi hakkinsa komai mutum ba wai dan yana salsala ta ana duk kowa da zuriyarsa da komai yana ba da dalilu yana ba da shajara ɗinsu bayanin shi ɗan wani ne wani ɗan wani ne wani ɗan wani ne wani ɗan wani ne kun da ke akwai akwai bidiyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tabbas mun yi karatu da wasu a matsayin abokanan mu a aji a jami'ar musulunci ta Madina wasu kuma sun karantar da mu zan tuna wanda ya dauke musayin muslim zuriyar manzon sallallahu alaihi ta bangaren hasan in ban shafa ga sunan da yawa sun karantar da mu wasu manyan abokantaka da su ina fata mun fahimci magana ta da kyau da eh yawa ga babban malamin tafsiri a Saudi Arabia musayi ibn suleiman al-Tayyar Tayyar ibn kun lura da kyau ko Tayyar sarsara ne zuwa ga Abu Ja'far abun nan Ja'far dan dan uwan Ali bin Abi Talib shi ne ta tsoni gizo da kotu mutum zai bayar shi sun fito ta ina ne sun bi ruwa sun bi kaza sun ce su masu kamun kifi ne kuma kamun kifi sana'a ce kuma sana'a ce sosai da sosai ingantacce sana'a kuma domin kifi lahaman tariyan ne da ta kula minu lahaman tariyan shi ne amma ya zai dinga bada mutu ta bada labarin ta amma kar kuma ta faɗi a kaso jahilai yake waɗannan abubuwan muka so jahilai ba irin hajji da ba a kasa kama barakta ala ali ibrahima innaka fil alamin innaka wannan rai bukari da musulunci. a cikin halittu baki daya ta hamidun lalle kai abun godewa ne majidun kuma mai girma ne kenan akwai ruwayar fil alamin ingantacciya dan naji wani yana cewa babu ruwayar fil alamin kuskure ne kuskure ne ya ce babu ruwaya fil alamin akwai ruwaya salati ga annabi sallallahu ta'ala da sallama mai lafazin fil alamin kuma ruwaya ingantacce ga ta mun karanta na farko ruwayar malik ce muwatta na biyu ruwayar bukhari ce na uku ya samu wannan littafin jilawal afham fi fadli salatu wa salami ala khairil anam zai ga ruwayoyi kun fahimci ba saboda haka mutum yi kokarin tantance abubuwa sosai da sosai fil alamin a cikin halittu baki daya domin al'alami jami ne na al'alam al'alam kullum masu yi Allah fa alam ana wahidun min zalika al'alam In na lalle kai hamidun abun godewa ne majidun kuma mai girma ne wassalamu kama qada ulimtu alimtu ita kuma sallama daga sallah kamar yadda kuka sani sallamewa daga sallah kamar yadda kuka sani shine assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah da sauransu shine wassalamu kama kada alintu sallamewa daga sallah kamar yadda kuka sani ina gaga sai mutum ya kammala tahiyya ne wannan sanan zai yi sallama ya sallame daga sallama ita kuma sallama ai kun santa wai za ta kallafi ne minuna bi ayatina fa qul salamun alaikum kaga nasin ya ba kuka kwahala da sauran siyar ɗanta da ake da su قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر مالك كنا مالك كنا أتكي موطا wannan za ka fahimci yi sa malamai suke kiran shi imamul a'imma imamul a'imma da ya kawo waɗannan hadisai guda biyu sai biyo su da aikin sahabi ta isnadin sa malamin sa ana shine Abdullahi ibn dina wanda ya rusa kara ta 127 qal shi Abdullahi ibn ne yace ra'aitu Abdullahi ibn Umar naga Abdullahi dan Umar kenan Abdullahi ibn dina sahabi tabi'i ne Abdullahi ibn Umar sahabi ne kuma baban shi sahabi ne sahabi ne dan sahabi ya rasu gara ta 73 bayan hijira ya ce na ga Abdullahi dan Umar ya yaqifu ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallama yana tsayawa a gaban kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallama sai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ashe kenan tsayawa ake yi a kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati ba cewa ake yi to ku alhazai da za ku tafi in kun je ka gaiman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba baya cikin wannan ce in ka je ka gaima da manzo Allah sallallahu ta'ala alihi wasallam in ya je tsaye ce wani yana gaida kai wani a wannan ba shi da alaka da ilimi mala'ika ne su kuma da guda Allah ta'ala ya ware aikinsa shine ya dinga isarwa da Allah sallama salatin da ake masa in ke mai salati a nan kwakungu mala'ikan zai ce wani dan wani da kwakungu ya ma salati in ka je gaba alhaji zai ga ya ajiye shi ma a nan kam a kan da alhaji zai yi balle ma ba a ba alhaji kullum da maganar ku yau ba so da za ka yi salati ne kai tsaye mala'ika zai cewa ne ma salati kai tsaye wannan littafi yana da matukar muhimmanci mutum ya same shi kuma a karanta mashi sai ya tsaya fa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala abi bakari yayi salati ga abubakar wa umara yayi salati ga umar aha kenan yanzu ana yin salati ga wani wanda ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba mun yi magana mun ce ana yin salati ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba amma ana yin salati ne ga wani wanda ba shi ba idan salatin ya bi na manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama suna da wannan ƙa'ida ta taba'an ma la butu istiklala akwai abin da yake tabbata don ya bi wani abu sai ya tabbata amma inda za a ware shi shi kadai baya tabbata kullum da kyau sallah ita kadai wani bai ma wani ko ne yana ma wani wani bai ma wani amma aikin hajji fa wani yana ma wani to ai aikin hajji in kai da dawafi kana yin sallah raka'a biyu kun lura da ke go yanzu wannan sallah raka'a biyu kayi ta ne dan tabi aikin hajjin da kai ma wani ba wai kai ma wani sallah raka'a biyu bane tabu wannan Aiki hajji ne da kai mu ana ina fata mafi yanci wannan da ke kuma suka ce ya ta ba'an ma la ya mutu. Istiklala. tambayar ana ita ce riwayar ruwayar da ake da ita ta muwaffa riwayar manya-manyan malaman muwaffa in banda in banda riwayar yahaya ibnu yahaya al-laifi shine yakifu ala qabarin nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yad'u ala abubakar wa umar yana salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a ga abubakar da umar a ruwayar muwatta in banda ruwayar yahya ibn yahya wacce muke karantawa kaga in ya zama na waye da ala umar ne shikenan in kuma ya zamana yana yin salati ne ga abubakar da umar to ai dama mun karanta cewar al yana da matsayin mabiya kun gane ko kenan wanda ya tabbatar mana waɗannan mutane uku wuri guda suke a makwanci annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakarin da umar wuri guda suke a makwancinsu kullum da ke ko kuma tun zamanin sahabbai ake musu addu'a isa ga mai izuya ya nassanta yadda za ka yi ziyara a kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar ya nassanta shi kaɗan miƙa kafa kaɗan taku guda taku guda taku guda ina fata mun fahimci wannan da ke ko to wannan shi ne zaman lafiyar mutum ya ɗauki waɗannan bayi na Allah maɗaukin sarki da alheri Allah ta'ala ya ƙaddari rayuwarsu ta zama iri ta zama bai ɗaya a nan duniya me ma'anar bai daya sa tafi tare ya ce da kaltu ana wa abubakar wa umar kharastu ana wa abubakar wa umar hakan nan kuma da Allah ta'ala ya dauki kwanan su Allah ta'ala ya kaddara wurin kwanciye su ya zama su su uku nan wuri guda ne su su uku nan ya zama wuri guda ne wannan falala ce daga Allah madaukin sarki amma wanda Allah ta'ala kuma ya kwashe mishi albarka wanda tsinuwar Allah ta tabbata a gan shi sai ya ga tsinuwan nan mirara ai alama ce ta fishi na Allah fushi, Allah ya yi fishi da mutum ga alaman nan miraran ya dinga ɗaukar salihan bayi da Allah ya ce shi ya yarda da su yana aibanta su yana tsina wanda ya dake Abubakar da Umar da Uthman da Ali yana aibanta su ai kaga wannan alama ce ta tsinuwar Allah ta hawa shi Allah ta'ala ya tsare mu baki da wannan mun fahimci wani abu ne na abin da ya shafi salati ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam anan zamu dakata sai darasi na gaba idan ummi ta ya kai mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka yake cewa da yace kama sallaita ala ibrahim yana nufin an yi ma annabi ibrahim salati ne kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh mana domin annabi ibrahim ya riga zuwa annabi ibrahim ya riga zuwa ya riga manzo Allah sallallahu ta'ala sallama zuwa da shekaru aru aru shi sa kuma ga salatin sa ya gabata kun binci ni magana ta da ke ko bai riga zuwa ba in ka ce shi ne farkon halitta to kuma annabi adam da aka ce kira shi abul bashar kenan bai zama komai ana gina shi ne akan ilimi ba akan tatsuniya ta gigar koki ba